shidda ga watan march shekara ta da 2025 miladiya muna cikin tafsiri na suratu daha amma kafin nan akwai tambayoyi da za mu amsa kamar haka akwai kalla ka ce daha ba sunan annabu ba ne ga shi kuma annabu sallallahu alaihi wasallam ya ayyana cewa li indi a li inda rabbi asharatu asma wato annabi ya ce ni a wajen ubangiji na ina da sunaye guda goma sai ya ambata cewa a cikinta akwai daha kuma a cikinta akwai yasin kaga hadisin annabi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya tabbatar mana cewa taha da yasin sunayensa ne wannan hadisi in kana so ka ganshi ka duba cikin littafin addurul mansur na al'allama asuyubi na mahulla mujalladi na hudu shaji na 289 to wannan shine abinda wannan bawan Allah ya ce dangane da bayanin da muka yi jiya a cikin bayanin da muka yi jiya mun nuna kuskure na masu sanya ɗaha da yasin daga cikin sunayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam so da haka na kawo misalai na ce da yawa daga cikin malamai da yawa daga cikin malamai masu wa'azi da kuma irin masu waƙe na bege suna yawan sanya sunan ɗahe daga cikin sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har ce zance na gaskiya shi wannan suna tsaye ba suna annabu ba ne an gani idan kana son ƙarin bayani wannan hadisin da ka gani a cikin addurul masu ka je ka binciki isnadin shi a wajen malaman da suka goge a wannan fanni su ne malaman hadisi an gani in ka duba cikin littafin a silsila a sa'ifa na al'allama nasiru dini albani ya za'afa wannan wannan hadisi wannan hadisi bai inganta ba haka nan manya-manyan hadisi irin su ibn hajar al-asqalani duk sun yi magana akan wannan hadisi al-muhim dai wannan hadisin bai inganta ba a wajen malaman hadisi an gane wannan ko baka ji mutumin da yake tunanin cewa taha ko yasin yana daga cikin sunan manzan Allah gaskiya yayi kuskure mai girma shi ya sanya daga cikin malaman tafsiri akwai amin a shankidi mai adwa'ul bayan yana cewa wafi kaulihi ɗaha a kuwalun da ifa a cikin cewa da ya yi ɗaha ɗin nan akwai maganganu masu rauni kalƙauli bi annahu min asma'in nabi sallallahu kamar ra'ayin da ke cewa ɗaha yana daga cikin sunayen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce wannan magana mai rauni ne walƙaul bi anna sa min sahara da kuma ra'ayin cewa shi da'un daga sahara ne wal ha min al hidaya shi kuma ha'un daga hidaya mu duba cikin azwaul bayan mujalladi na hudu shafi na 282 sannan sai tambaya na biyu shin a tahiyyar farko ne ake yin addu'a ko a na ƙarshe idan mutum yana so ya yi addu'a a lokacin giya. a tahiyan farko ne ake yin addu'a ko a tahiya na ƙarshe to amsa a nan wajen ana iya yin addu'a a tahiyan farko da tahiyan ƙarshe gaba ɗaya kowanne idan mutum ya yi tahiya na farko ya yi salati ga annabi zai iya yin addu'a sannan tahiya na ƙarshe ya yi tahiya ya yi salati ga annabi ya yi alkar da duk abin da ake bukata shi ma a nan zai iya yin addu'a amma mazhaba na jumhur na malamai abu hanifa malik shafi ahmad wa'annan manya-manyan malamai zarata a immatul arba allah ya musu rahama su suna da fahimtar cewa ana yin addu'a ne kawai a tahiyyar ƙarshe ba a yin addu'a a tahiyyar farko wannan shi ne fahimtarsu amma kuma akwai babban malami ibn hazm al-andalusi al-zahiri shi kuma ibn hazm a nashi mazhaba shi yana ganin ana iya yin addu'a a tahiyyar ƙarshe kamar yadda ake iya yi ma a tahiyyar farko duk ana yi an gane wannan ko to a menene madogari shin ana yin addu'a a tahiyyar farko ko ba a yi to masu ganin ana yin addu'a a tahiyyar farko sun dogara da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza qa'adtum fi kulli rak'atayn faqulu at-tahiyatu lillah wa salawat wa tayyibat an gane ku assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatu. zuwa dai karshen hadisi hadisin yana cewa idza qa'adtum fi kulli taini idan kun zauna a cikin dukkan a biyu in kun zauna a me dukkan raka'a biyu kenan kaga an ce kulle raka'atai ne raka'a biyun farko da raka'a biyu na ne da na ƙarshe idan kun zauna a cikin dukkan raka'o'i guda biyun nan a ku ce attahiyyatu lillah wa salawat wa tayyibat assalamu alayka zuwa ne ƙarshe sannan bayan haka sai annabi ya ce summa liyataghayyar ahadukum min ad-du'a'i a'jabahu ilayhi sannan sai ɗayan ku ya zaba daga cikin addu'a wanda ya ba shi sha'awa kenan bayan mutum ya gama tahiya a cikin duka raka'a biyun nan sai kuma ya zaɓi mai sai ya zaba abin da ya ba shi sha'awa daga cikin addu'o'i kaga da wannan kenan mun samu fahimta cewa wato yin addu'a ba a ware tsagiya na ƙarshe kaɗai ba ana iya yin addu'a a tsagiyan farko kamar yadda ake iya yi a tsagiya na biyu na ƙarshe A gani to wani ya ce to ai yin addu'a a tsagiyan farko zaɓen wannan ra'ayi shi ne mazhaba na shi ne mazhaba na a'immatul arba yaya za a saurari maganar ibn hazam alhali ga wa'annan zaratan malamai sun ba da fatawa sai mu ce a nan wajen mu mu dogara da maganar wata makaranta ba idan aka samu saɓani tsakanin makarantu da mai muke raba gaddama eh? in an samu saɓani tsakanin makarantu abu hanifa ya ce malik ya ce shafi'i ya ce ahmad ya ce ibn hazam ya ce shin za mu duba girman makarantar ne ko za mu duba girman hujja a wajen ba za mu duba girman makaranta ba a za mu duba girman hujja ne in ana maganin girman makaranta makarantar abu hanifa ya fi makarantar ibn hazan makarantar imamu na malik ya fi makarantar ibn hazan saboda wa'annan manya-manyan malamai sun tsara ibn hazan a wajen daraja saboda sun rayu ne zamanin salaf allah ya musu rahama amma idan an samu ainihin safani tsakanin malamai ana raba gardama ne kamar yadda allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu atiiu Allah wa atiiu Rasul wa ulul amri ya ku wanda kuka imani ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ma'abuta umarni daga cikin ku fa in tanaza'atum fi shay'in idan kuna jayayya cikin koma menene shi in kuna jayayya cikin aqida ko kuna jayayya cikin ibada ko kuna jayayya cikin mu'amala ko kuna jayayya cikin suluki farujuhu ila Allah wa rasul kuma yarda wannan jayayya zuwa ga Allah da manzon Allah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun kasance kuna imani da Allah da rana ta ƙarshe an gane ne in dai kuna imani da Allah da rana ta ƙarshe in an samu sabani yanda ake raba gargama shine farduhu ila Allah war rasul ba wai in an samu sabani farduhu ila makarantar da yafi girma ba la ba magana makarantar da ya fi girma idan ana saɓani ku mayar da wannan saɓanin zuwa ga Allah da manzo mai Allah ya ce mai manzan Allah ya ce shi ne hanyar raba gardama amma fa da sharaɗin in kun kasance kuna imani da Allah da rana ta ƙarshe sai ce zalika khairun wa ahsanu ta'wila wannan shi yafi alkhairi kuma shi yafi kyawu ga makoma kun fahimci wannan ai a wata aya sai Allah ya ce wa maktalartum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah kaga da wannan kenan an samu sabani tsakanin mazahibul al-mazahibul arba'a da mazhaban ibnu hazm sai muka rinjayar da mazhaban ibnu hazm me yasa muka rinjaye da shi dan shi kanshi ibnu hazm din ko dan hujjar da ya kafa hujjar shi Ali bin Abi Talib yayi wata magana wanda ya kamata a rubuta wannan magana da ruwan zinari saboda tsadan shi yana cewa alhaqu la yu'rafu rijal irifil haƙa ta arifin rijal ya ce gaskiya ba a sanin shi da mazaji ba a sanin gaskiya ta hanyar mazaji ka san gaskiya tukuna za ka san zuwa yi mazaji an gano wannan ku in ka san inda gaskiya yake to za ka san waye namiji yanzu a wannan matsala ɗin waye namiji ibn hazan to za ka gani kuma a wani waje za ka ga abu hanifa ne a wani za ka malik ne gwargwadon dacewarsu da kitabu wa sunna an gane wannan ko da haka wannan shine yadda al'amarin yake su mutane da yawa suna duba makaranta ne amma su 'yan salafiya suna duba gaskiya ina gaskiya yake abi to wannan hadisin imamun nasa'i ya fitar da shi al'allama nasiru sunna nasiru dinin albani ya inganta shi a cikin sahiha to sannan sai tambaya na uku yaya hukuncin saduwa da mace mai istihaza mace in tana jinin ciwo yaya hukuncin saduwa da ita tana cikin wannan jinin ciwo jinin ya ki warkewa to malamai sun yi saɓani dangane da wannan matsala cewa idan mace tana jinin istihaza ya halarta ga mijinta ya take ta ko bai halarta ba to an samu wasu malamai yan kaɗan sun ce bai halatta ba dole sai mijinta ya jira ta warke baya halatta a sadu da mace tana cikin jinin istihaza to amma kuma jumhur daga cikin malamai su sun ce zai iya saduwa da matar shi tana jinin ciwo kuma wannan mazhaba ta su ita ce gaskiya me yasa muka ce mazhaba ne ita ce gaskiya domin wannan mazhaba ta dace da asali ta yi amfani da ka'idan al'asalu fil ashiya al'ibaha wato asali ga abubuwa shine halal asali shine baqa'u ma kana alama kana komai a bar shi yanda yake tunda dai ba a samu wani nassi ba a cikin qur'ani ko cikin hadisi wanda ya hana mutum ya taki matar shi tana jinin ciwo to nan mun tsaya kan asali an gane ko saka asali yana nuna halaccin haka sannan kuma na biyu idan aka ce za a hana miji ya taki matarsa tana cikin jinin ciwo akwai cutarwa a gare shi kuma manzo sallar salam na cewa la wa la ba cuta ba cutarwa yanzu mutum ya auri mace ta yi shekara bakwai tana jinin ciwo kuma jinin baya daukewa to yaya za ka yi da wannan mata dangane da alakan aure za ka bata ne cikin wannan shekara bakwai kai ta kallanta ko ya za a yi idan muka ɗauki ra'ayin wasu malamai 'yan kaɗan sun ce za a barta ne sai ta warke mutum zai ciyar da ita ya tufatar da ita ya mata komai amma ba su da alaƙa na aure har shekara bakwai kuna ganin haka zai yi kuma za Allah ya ce la da wala dirar an gane wannan ku musamman ma in ya zama to jinin ciwon baya daukewa kamar yadda ya gudana ga ainihin umu habiba bintu jahash umu habiba bintu jahash radiyallahu anha ta yi jinin ciwo shekara bakwai tana jinin ciwo an gano wannan ku to irin wannan tana cikin jinin ciwo kawai sai mutum ya ta kallanta har shekara bakwai babu wani alaka tsakanin shi da ita akwai wata magana wanda imamu daribi ya faɗa Allah ya masa rahama magana ne mai tsada sosai imamu darimi ya ruwaito a cikin littafinsa da isnadi wanda yake ingantacce daga salim al-abdas ya ce an tambayi sa'id bin jubair an tambaye shi babban tabi'i a su musta haza? shin za a iya takan mace mai jirin ciwo aka tambaye shi faƙala sai ce as-salatu zama min al jumaa sallah ai yafi girma fiye da jima'i da sallah da jima'i wanne ne rukunin musulunci sallah to shin ita mai jinin ciwo za ta yi sallah ko ba za ta yi ba to yaya za a yi babban rukuni na musulunci tana cikin jinin ciwo an ce za ta yi sallah amma kuma a ce wai ba mijinta ba zai take ta ba yaya kun ga magana da ya faɗa as-salatu a'zamu min al-juma' sallah yafi jima'i girma to tunda dai har an yadda a yi sallah tana cikin jinin ciwo ashe min babi aula mijinta ya samu ya take ta a cikin wannan halin an gani kaga da wannan kenan mun samu daga cikin salaf sa'id bin musayyab yana da fahimtar mutum zai take matar shi tana jinin ciwo a ah, wannan sa'id bin jubair ne son ce sa'id bin jubair sannan an ruwaito misalin shi daga bakar bin abdullah al-muzanni da sanadi wanda yake ingantacce saka wannan ya inganta to amma idan mace tana jinin haila fa yana halarta ga mijinta ya take ta a'a idan mace tana jinin haila haramun ne ga mijinta ya take ta Ya tsalu na yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wala takrahuhunna hatta yatahurna fa idza tadahharna fa'atuhunna min haythu amarakumullah ashe kenan haramun ne mace tana al'ada mijinta ya take ta in ya take ta to ya tabkata bargaza ya yi laifi yaya mutum zai aikata in aka nemi izininsa a cikin sallah idan mutum yana cikin sallah sai wani ya zo yana son ganin shi yana ta neman izini assalamu alaikum a adakulu assalamu alaikum a adakulu shi kuma yana nan cikin ɗaki yana jin wannan mutumin na magana yanzu ya za a yi to zai yi shiru ne ya yi banza da shi ku shi ne aka ce zai ce subhanallah zai iya cewa subhanallah mutumin ya ji an daga murya wannan saboda akwai hadisi ingantacce akan matsala din cewa annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam idan su'zina ala radu wa huwa yusalli fa innahu at-tasbih idan an nemi izini ga mutum alhali yana sallah kawai zai tasbihi ne subhanallah wa idan su zina alal mar'a wa hiya tusalli idan an nemi izini ga mace alhali tana sallah fa ha at-tasbih kawai za ta yi tajiri an ce maryam tana nan kuwa ina son ganin ki da ala kudin nan da kike bi na bashi 1500 din nan shine na kawo amma dai in dai in dai kina in ba kina in ba ta nan da Allah ce zan dawo nan gaba to ya kuje gani ma kila kila ma sallan da take ina kila tana ta addu'a tana ta addu'a Allah ya sa kudin da ya fito to gashi yanzu kudin ya fito daidai lokacin da tana sallah kuma gashi yanzu an nemi izini an ji shiru a to insha Allah za a je a dawo to kila daga wannan tafiya ko ba za a ƙara dawowa ba to yanzu kai ne ya zaka yi zaka yanke sallah ne ka bi ta a guje ka shi kudin ka ko zaka ce subhana ko zaka yi tabi ne farko dai ka fara jaraba yin kafin nan dai tukuna ko in ta ji an ce maryam tana nan maryam tana nan ta yi so uku ta ji shiru ya kuje gani ta yanke sallah ko tunda tana yin sallah ne fa ita kadai ba wai jami'i take yi ba kuma in dai la'asar in azhar dai ko la'asar lokacin shi na da tsawo kuma wannan kudi yana da muhimmanci ta yi ta sa ido ko za a kawo kudin nan sai gashi kudin ya zo ina ganin idan har ta yi tafin ta gama can za ta wuce tana iya yanke sallah in ya so daga baya ta zo ta tada wani sabon sallah din Allahu a'lam an gani, shi kuma namiji zai tasbihi ne subhanallah an gani. wannan hadisi ingantacce ne Imam al-Baihaqi ya fitar da shi a cikin sunan din shi al-Allama Nasiruddin Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami Sahihul Saghir to karatunmu na jiya in ba a manta ba mun fara yin bayani dangane da abin da ya shafi ar-rahmanu alal arshi tawa shi muka fara yin bayani jiya shi wannan aya ar-rahmanu alal arshi tawa yana magana ne akan wani aqida muhimmi daga cikin aqidu na ahlus wal jamaa dole ne a matsayinka na ahlus wanda ya imani da aqida wanda ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karkashin karantarwan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka aqidan ahlus sunna dangane da a ina Allah yake to idan ana jayayya dangane da Allah wane ne ya kamata mu tambaya don ya raba mana gargama dukkan mu gaba ɗaya babu wanda ya taba ganin Allah ko babu wanda ya isa ya siffanta mana Allah subhanahu ta'ala. in har zaka siffanta Allah siffanta wanda babu kuskure zaka tambayi shi kanshi Allah ne ya siffanta ma kanshi an gani abinda Allah ya faɗa game da siffan shi shi zaka yarda da shi idan wani mutum ya siffanta ma idan wani ya siffanta ma Allah shi kuma Allah ya siffanta ma kanshi da wanne zaka dauka zaka dauki na Allah ne subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sarki ya tabbata ga ubangijinka ubangijin buwaya dangane da abin da suke siffantawa dangane da masu siffanta Allah sarki ya tabbata ga Allah babu ruwan Allah da abin da suke siffantawa amma kuma wa salamun alal mursalin aminci ya tabbata ga manzanni walhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo sun tabbata ga Allah ubangiji talikai kenan akwai aminci ga manzanni ga duk abin da suka faɗa game da Allah duk abin da manzan Allah ya gaya mana game da Allah akwai jayayya shi ma Allah maganar da ya faɗa game da kanshi ba akwai jayayya kenan in muna so mu san Allah za mu yi amfani da kwakwalwarmu ne ko kuma za mu ba abin da Allah ya faɗa za mu ba abin da Allah ya faɗa ne Allah ta'ala shi zai siffanta mana kanshi sannan sai manzan Allah wanda Allah ya turo ya siffanta mana shi idan wani ya zo da siffa sabanin siffan Allah ba za mu yarda da shi ba an gane ku shi za Allah ke cewa ar-rahman fas'al bihi khabira in kana so ka yi tambaya game da Allah ka tambayi shi kanshi Allah din musamman dangane da abin da ya shafi sunayen Allah da siffofinsa in na ce yanzu ka siffanta min Allah ya za ka yi ka siffanta Allah sai ka duba cikin alkur'ani yaya Allah ya siffanta kanshi Allah ya ce inna Allah sami'un basir ya nuna Allah yana Allah yana ji yana gani shi da kanshi ya faɗa inna Allah alimun bi zati sudur Allah masanin abin da ke cikin kirji ne Allah ta'ala alimul gaibi wa shahada ko Allah subhanahu wa ta'ala ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi sannan kul huwallahu ahad kaga Allah ya nuna mana shi kadai ne ba shi da abokin tarayya ko to yanzu Allah shi da kansa ya ce mana ar-rahmanu alal arshi tawa Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi to menene ma'anar wannan ar-rahmanu alal arshi tawa akwai bambancin fassara tsakanin ahlus sunna da yan bid'a bambancin fasara tsakanin 'yan salafiya da 'yan jahamiya da 'yan asha'ira 'yan jahamiya da 'yan asha'ira suna fassara wannan kalma istawa daban kamar yadda su ma ahalin suna suna fassara shi daban kuma abin da ya kawo bambanci wajen fassara shine bambanci na ainihin mazdarul talaki wal istidlal kowanne a ina yake ciro hujja su ahalin sunna a ina suke ciro hujja in za su fassara alqur'ani su kuma sauran a ina suke ciro hujja ahli sunna wal jama'a suna ciro hujja ne a wajen Allah suna ciro hujja ne a wajen manzon Allah su kuma yan jami'a suna amfani da su ne suna amfani da ilmul kalam da kuma falsafa an gano wannan ku to saboda haka shi yasa aka samu sabani da a ce gaba ɗaya dukkan su suna jefa guga ne a cikin teku guda ɗaya za su ringa ɗibo ruwa wani iri ne kowanne ya ce in zai jefa ruwa zai jefa guga ne a cikin rijiya iri ɗaya kowa zai jefa ruwa a cikin wannan guga ya ɗibo ruwa zai to za su ɗibo ruwa iri ɗaya ne ko to sai zamanto wannan ga inda yake jefa guga wannan ga inda yake jefa guga sai aka samu saɓani an gani to shi wannan kalma ar-rahmanu alal arshi tawa hakika fassarar shi ya zo daga magabatanmu magabatanmu sun fasara wannan kalma istawa ala ta fuskoki guda hudu sun fasara shi akan ala da kuma irtafa'a da so'ida da istakarra ar-rahmanu ala al-arshi tawa ar-rahmanu ala ala arshi ar-rahman irtafa'a ala al-arshi ar-rahman so'ida ala al-arshi ar-rahman istakarra ala al-arshi wato wayannan fassarori guda hudu shine fassarori na magabatanmu magabatanmu ba sa wuce ɗaya daga cikin wannan fassara kamar yadda al'allama ibn al-qayyim al-jawziya Allah ya masa rahama ya faɗa a cikin littafin sanuniya walahum ibaratun alaiha arba'un kar hasalan lil faris al-aani wa hiya istaqarra wa qad ala wa kadhalika tafa allazi ma fihi min nukrani wa kadhaka qarsu ida allazi huwa rabi'u wa abu ubaida sahibu shaibani yaktaru hadha al-qawl fi tafsirihi adra min al bil qur'ani yace warahum walahum ibaratu alaiha arba'un ki suna da fassarori guda hudu akan kalma na istiwa kada hasalat lil faris ta'ani wanda ya tabbatar da hujja ga bafarisan nan mai sukan hadisan annabi ya tabbatar da hujja ga bafarisan nan mai sukan aƙidan magabata menene fasarori guda hudun yace wahiya istakarra wa qad ala shine istakarra Allah mai rahama istakarra ya tabbata akan al'arshi wa qad ala Allah mai rahama ya ɗaukaka akan al'arshi eh? ah, wa kazalika tafa wa huwa istakarra wa qad ala wa kazalika tafa haka nan Allah mai rahama ya ɗaukaka akan al'arshi wa ka ƙarfa ila haka nan Allah yana sama da al'arshi wanda shi ne fasara na hudu me bambanci tsakanin nan gaba daya duk babu ko sai ce to fa abu ubaida sahibu shaybani kaga shi abu ubaida daga cikin salaf yaktaru hazal alqawl fi tafsiri ya zaku wannan magana daga a cikin tafsirinsa adra min aljahmi bil qur'ani ya fi yan jahamiya sanin qur'ani shi ya fasara. Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi ya zaɓi wannan magana a cikin tafsirinsa ya fi ‘yan jahamiya sanin ƙur'ani wal ash'ari ya kori tafsirin sawa shi ba ash'ari ba wai abul hasan da ash'ari ba ash'ari domin abul hasan da al'ashari kafin ya bar duniya sai da ya bar wannan mummunan aƙida ta ash'ariya ya koma ya mutu akan aƙida ta ibana wanda littafin da ya wallafa na ibana shine littafinsa na ƙarshe wanda abul hasan ya yi bayanin aƙidansa kuma ya nuna shi yana wakiltar aƙida ce ta salafiya littafin yana nan za ka same shi littafin al'ibana sau da abul hassan ya tabbatar a ƙarshen rayuwarsa da aƙidan an rahmanu alal arshi tawa da kuma tabbatar da sifofin Allah to amma ɗan asha'ira sun tsaya akan aƙidan shi ta farko a ta tsakiya bayan ya bar aƙidan mutazila ya zo ya gina wata sabuwar aƙida tsaka tsaki tsakanin mutazilanci da kuma salafanci shi ya zamanto shi ba ba mutazile ba shi ba ba salafi ba yana tsakiya to amma ƙarshen rayuwarsa sai ya dawo gaba ɗaya zuwa ga gidan salaf kuma ya bayyana wannan a cikin littafinsa a kibana shi ne cewa shi ba ashare yana cewa fasarar istawa bi haƙiƙatin staula alal akwani cewa wai istawa ma'anan shi shi ne hakikanin rinjaye akan ainihin halittu wai Allah ta'ala ya yi rinjaye a kan halittu ba wai Allah ya daidaita a kan al'arshi ba su suna fassara al rahmanu alal arshi tawa Allah mai rahama ya yi rinjaye a kan al'arshi Allah mai rahama ya yi mai ya yi rinjaye kan al'arshi wannan fassara fassarar yan asha'ira amma wannan fassarar babu wata aya da ta goyi bayan su babu hadisi da ya goyi bayan su babu ijma'i na sahabbai ko tabi'ai ko tabi'i tabi'i akan shi babu dalili akan shi sun gina shi ne akan fahimta na luka shi ma fahimta na luka fahimta mai rauni wanda za mu yi bayani akan shi nan gaba an gane ko to a masu ganin cewa ita wannan kalma na istawa tana ɗaukar wayannan ma'anoni sun yi bayani kamar haka sun ce istawa idan istawa ya zo idan istawa in ya zo muta'addiya muta'addiya bi ala istawa ya zo muta'addiya bi bi ala kamar istawa ala ar-rahmanu ala al-arshi istawa kaga ya zo muta'addiya bi ala ana samun shi yana daukar ma'anan Allah ya daidaita akan al-arshi kamar yadda Allah ke cewa fa idza stawaita anta wa man ma'aka ala al-fulki fa qul alhamdulillahi alladhi najjana min al-qawmi zalimin idan ka daidaita da kai da wanda ke tare da kai a cikin jirgin ruwa ya kai annabi lu fa qul alhamdulillahi alladhi najjana min al-qawmi zalimin kace dukan yabo sun tafi daga Allah wanda ya kwace mu daga mutane azzalumai kaga fa idza stawaita anta wa mamma aka alal al-fulk istawa ala me yake nibi anan wajen yanzu shi yana nufin istaula yana nufin in ka daidaita fa'izar ta an tawaman maka alal faƙul alhamdulillahi lalazi na jana min alƙaumin zalimi wa ƙun rabbi an zilli munzalan mubarakan wa an ta khairun munzili sannan ya zo cikin suratun zukuru wallazi khalaqa al-azwaja kullaha waja'ala lakum min al-fulki wal an'am ma tarkabun Allah shine ya halicci duk wasu nau'i nau'i na halittu duka ya sanya muku daga cikin jiragen ruwa da dabbobi abin da kuke hawa sai ce litastawu ala zuhuri thumma tazkuru ni'mata rabbikum idza sawaitum alayhi dan ku daidaita a bayan sa tastawu ala zuhuri shin istawla istawla ne ko kuma dan ku daidaita dan ku daidaita a bayan shi wannan dabba ko jirgin ruwa sannan ku ambaci ni'imar ubangijinku idza sawaitum alayhi idan kun daidaita a kan shi istawaitun alai me yake nufi in kun daidaita a kan shi eh? wastawat alal judi me ma'ana wastawat alal judi ta daidaita a wajen da ake kira judi to duk inda aka samu kalmar istawa ala yana daukan kalmar istaqarra ne ko fa'ida ko irtafa'a ko abin da ya kama da wannan an gane wannan ko babu inda aka samu a lugar larabci istawa da ma'anar istaula babu shi an gane wannan fasara ne na kuskure sannan shi kalmar istiwa da yake zuwa a cikin ƙur'ani da lugar larabci yana ɗaukar fasarori guda hudu a cikin lugar akwai mu'adda bi ila akwai mu'adda bi ila akwai wanda aka bai ta'addanci da ila akwai wanda aka bai ta'addanci da ala akwai makaruna bil wawi wawul maiyya akwai mujarrada an an au ila akwai wanda ya wofinta daga an ko ila duk babu to na farko bari mu ɗauki mu'adda bi ala wanda aka mai ta'addanci da ala mun ce shi wanda aka mai ta'addanci da ala meye ma'anan shi ma'anan shi istakarra da kuma ala an gani shi ne wato wanda muka yi magana ɗazin nan litastawu ala zuhuri thumma tazkuru ni'mata rabbikum ni'mata rabbikum idza sawaytum alayhi ko a da kuma can inda yake cewa abin nan fa idza stawaita anta wa man maka ala al-fulk kaga dai ana magana ne istawa ala ma'anan shine ya daidaita sannan kuma akwai wal mu'adda ila akwai wanda aka bai ta'addanci da ila Kamar sun mastawa ila sama'i wahiya dukhanun ko sun mastawa ila sama'i wahiya dukhanun fa qala laha walil ardi itiya daw an aukar qalata wannan sun mastawa ila sama'i mai ma'anan shi sun huwa wa huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a sun mastawa ila sama'i fa sawwahunna sab'a samawat shi ma'anan su daya istawa da istawa to malaman tafsiri sun yi sabani kan wannan daga cikin malaman tafsiri akwai wanda ya istawa ala da istawa ila duk ma'anansu su daya ba bambanci kenan muka dauki wannan fahimta sun mastawa ila sama'i wa hiya dukhanu sannan sai ya daidaita zuwa ga sama alhali sama tana matsayin hayaki a wannan lokaci in ko fasararsa daban-daban za mu ji fasararsa ɗayan masu ganin cewa fasararsa ɗaya an gane ku sun yi riko da zahirin fasaran ibnu jarir at-tabari ibn jarir at-tabari Allah ya masa rahama shi yana da fahimtar cewa istawa ala da istawa ila duk ma'anansu su daya ma'anar su gaba ɗaya shine ala tafa'a da sa'ida daga cikin malamai akwai mai ganin cewa shi istawa din nan istawa ila ma'anan shi alƙastu alƙasdul kamil an gani sun mastawa ilar sama'i wa hiya dukanu ai sun da ilar sama kasdan kamilan sannan ya dumfari sama wato dumfara wanda yake cikakke ai ƙasa da ilaiha kasdan kamilan ya nufe ta nufi cikakke an gano wannan ai wa huwa allazi khalaqa wa huwa allazi jami'a Sun stawa ila as-sama' Allah shi ya halitta muku abin da ke doron ƙasa gaba ɗaya sun masawa ila sama sannan sai ya nufi sama nufi wanda yake cikakke ya yi nufin ya halicce ta fasawa hunna saba a samawat an gani to duk wayannan ma'anoni wato an samu wanda suka fassara su daga cikin salaf an gane ko fassara idan akwai magabaci a cikin sa ba matsala inda matsala yake shine ya zama to magabata sun yi gabas kai kai yamma an gane idan ga fasarar sahabbai ga fasarar tabi'ai da masu bin su kai sai ka zo da wani fasara wanda ya yi hannun riga da nasu me za mu ɗauki naka za mu ɗauki naka a matsayin kuskure za mu ɗauki naka a matsayin biri'a ko da yana ɗaukan wannan ma'ana a lugar larabci an gane wannan ko saboda magabatanmu sun san da wannan ma'anan da ka ɗauka na larabci amma ba su ɗauke shi ba sai suka ɗauki wani kalma saɓanin naka an gane to ya nuna da a ce wannan kalmar da ka ɗauka alkhairi ne da sai riga ka ɗaukan shi an gano wannan ko faƙin za mu fassara ba baya halatta mu kauce wa fassarar magabatanmu ya kamata duk fasarar mu ya zama muna da salaf a cikin fassarar sannan kuma akwai istawa makaruna bil wawu istawa wanda yake an gwama shi da wawul ma'iyya kamar yadda suke cewa istawal mauwal wal khashabata istawal ma'u wal khashabata ruwa ruwa da katako sun yi label da juna nan ba ce istawa ila ko istawa ala ba an gwama shi da wawul ma'iyya istawal ma'u wal khashabata ruwa yayi label da katako da ruwa da katako yayi sun yi label daidai da daidai an yi amfani da istawal ma'u ma'al khashabati wannan wawul din wawul ma'iyya ne sai wannan istawa din ya zama al-fi'l al-madi mabni ala al-fata al-muqaddara ala al-alif mana min zuhuriha at-ta'azzur al-ma'u shine fa'ilun marfu bi damma az-zahira al akhri shi wannan wawu wawul ma'iyya al-khashabata maqulu ma'u mansubun bil fata az-zahira al akhri bi ma'ana tasawal ma'u wal khashabata da ruwa da katako sun yi lebur da juna an gane wannan ko so ka istawa anan wajen in ya haɗu da wawar maƙiya mai ma'anar shi sun yi lebur sun yi kankankan sannan akwai istawa wanda wanda yake mujarrada ana kiran shi istiwa'un mujarrada istawa ba a ce istawa ila ba ba a ce istawa ala ba ba a ce istawa wal ba sa wawun ba an kawo shi kawai gundarin istawa kawai to shi wannan ana kiran shi al-istiwa al-mujarrada shi me ma'anar shi Ma'anin shi kamula wa tamma ya kammala kuma ya cika ne kamar yadda Allah ke cewa walan ma balaga ashuddahu wastawa wa hukuman wa ilma a lokacin da annabi Musa ya kai gayan karfin sa wastawa me ma'anar wastawa a nan wajen kamula wa tamma annabi Musa ya kai gayan karfi kuma ya kammala ya zama cikakken mutum ya cika halittarsa ta cika a lokacin nan atainahu hukuman wa ilma sai muka bashi hukunci muka bashi ilimi kenan sai da ya cika shekara arba'in lokacin halittarsa ta kammala kuma ta cika sai Allah ya bashi annabta an gane wannan ai to wannan shine ma'anar istiwa'i a wajen malamai istawa in ma ya zama istawa ila ko ya zama istawa ala ko ya zama istawa da wawul iya, ko ya zama istawa wanda babu komai tare da shi to kowanne daga cikin ji ma'anan shi to shi wannan kalma fa na istawa istawa istawa din nan ba sai da ya zo a wajen wurare guda bakwai a cikin alqur'ani Allah yana ta maimaitawa inna rabbakumul Allah allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayami thumma stawa 'ala al-arsh a wata aya thumma stawa 'ala al-arsh ar-rahman an gano wannan Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawna thumma stawa 'ala al-arsh Allah yana ta maimaita sun mastawa sun mastawa haurare bakwai shin zai yiwu ko da mutum ne ma fa wanda yake ordinary mutum zai yiwu ya ta maimaita abin da bai da amfani idan ka ga mutum yana maimaita abin da bai da amfani shin zai yiwu ga mutum yana ta maimaita abu alhali bai da amfani a wajen shi menene amfanin takarar din nan a balagance wajen malaman balaga sun ce maimaita abu in ba dan in abu bai da muhimmanci kana ta maimaita shi ya zama wasa ya zama wasa kuma wasa yana faruwa ne ga wanda ba shi da hikima ina fatan gano wannan to tun da kaga ba dan adam bane ba Allah wanda yake azizun hakim ya maimaita kalmar istawa istawa istawa har sau bakwai kuna ganin wannan yana da amfani ko ba shi da shi dan an samu wasu yan ikwani suna cewa ƴan ikwani musulmi suna cewa 'yan salafiya sai su dinga ba da muhimmanci ga abin da bai da muhimmanci mun sai ɗan salafiya ya dinga tambayan ko ina Allah yake shi wannan ba shi muke magana ba ana magana gashi ana ta kashe musulmi a can Falastin gashi ana ta kaza Yahudawa suna kaza yanzu kana magana wai ina Allah yake to mutumin da bai san ina Allah yake ba menene amfanin zuwan shi duniya kana bauta ma ubangijin da baka san inda yake ba alhali ubangiji nan ya maimaita ma so bakwai na daidaita akan al'arshi na daidaita har so bakwai sannan a wani waje Allah ya canza ma usulubi wa huwa al-qahiru fawqa ibadi Allah shine wanda yake mai rinjaye a sama da bayinsa fawqiyatul zat fawqiyatul qadar fawqiyatul qahar cewa zatin sa yana sama sannan mulkin sa ya rinjaye kowane mulki shine fawqiyatul qahar kuma darajar shi ya rinjaye kowane shine fawqiyatul qahar fawqiyatul ƙadar ina ce wa huwan al fauƙa ibadi sai ka yadda da ainihin fauƙiya guda uku ka yadda da fawqiyatul zat zatin sa fauƙa kulli zat zatin Allah yana sama da kowane zati sannan fawqiyatul ƙadar darajar Allah ya fifici kowane daraja sannan fawqiyatul ƙahar mulkin Allah ya rinjayi kowane mulki sannan a wata aya sai Allah ya ƙara canza usulubi a amintun man fis sama'i wa idan baka jin wancan larabcin to ga wani sabon usulubi eh? shin ka amince Allah wanda yake sama ila kai dan faru gwarin ne wancan larabcin ya ma karfi sai Allah ya raba dalla dalla a amintum mun fi sama'i an yaktiba bikum al-ard fa idha hiya tamur in ba gane wannan ba fa sabbihi isma rabbikal a'la ka tsarkake sunan ubangijinka mafi daukaka shi ma wannan a'ala uluwi kala uku ne akwai uluwi zat ulul qadar ulul qahar zatin Allah yana sama da kowanne Shi ne ulul zat kenan Allah yana sama da al'arshi inda halittu suka kare daga Allah babu wani abu sama da Allah akwai ulul qadar akwai uluwi na daraja darajan Allah ya fifici kowane daraja sannan ulul qahar mulkin Allah ya fifici kowane mulki an gani kafin ka yarda da uluwi na Allah sai ka yarda da wannan uluwi guda uku Waɗanda suka yi imani da wannan ulumi guda uku su ne ahalu sunna salatiyun amma yan asha'ira sun yadda da ulul qadar da ulul qahar sun yadda da shi yan jahamiya sun yadda da ulul ulul qadar sun yi inkarin ulul qahar an gane wannan ko to kaga Allah Qur'ani yayi amfani da usulubi daban-daban daban-daban dan ya tabbatar ma cewa yana sama ina fata an gane wannan to tun da kaga Allah ya maimaita wannan abin so bakwai sannan yana ta canza usulubi yana ta canza usulubi me za ku ce akan wannan sannan kuma sai ga manzan Allah wata ran sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yana cikin tafiya sai ya zo yayi kicibus da wani sahabin manzan Allah shi wannan sahabi yana tare da baiwarsa baiwarsa ya ba ta kiwon dabbobi da ya ba ta kiwon dabbobi sai ta yi sakaci sai kyarke tai suka cinye wasu dabbobin da ta dawo daga kiwo sai ya kirga dabbobinsa sai ga dabbobi ba su cika ba sai ce mata yaya dabbobi ba su cika ba ta ce ka yi haƙuri wallahi kyarke ci ne ya cinye wasu daga cikin dabbobi kawai nan take sai ya fushi ya daga hannu ya gaura mata mari bayan ya gaura mata mari yana dago kai kawai sai ga annabi na kallon shi sai kunya ya rufe shi gashi ya riga ya mare ta kuma gashi manzo Allah ya kura mishi ido ya rasa ya nutsere ko ya zai to Hausa suna cewa wai tabar mu kunya da me da hauka ake nade ta to shi wannan sahabu manzo Allah ne ya wuce hauka sahabu manzo Allah ne to da yake cewa ga manzo Allah da ya gashi kuma lalle yi duka kuma ya san bai kyauta ba fushi ne ya fuske shi sai ya rasulullah wannan baiwa Allah da dabuga ko zan yanta ta ne kawai in yanta ta abinda ta zama tobiya to sai annabi ce to kafin ka yanta ta barin tambaye ta barin mata interview in na mata interview in ta ci jaraba wannan ka yanta ta in ta faɗi ka tabbatar da ita a matsayin baiwa sai annabi nabi ce ya jariya aina Allah ya ke baiwa ina Allah yake qalat fi sama sai ta yi haka ta ce fi sama ta ce Allah yana sama sai annabi ya ce mata man ana ni wane ne sai ta ce anta rasulullah kai manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam to sai annabi ya ce fa a tika hafa innaha mu'mina wannan baiwa Allah ta ci jarabawa na mata interview ta ci ka yanta ta domin lalle ita mu'mina ce an gane sai annabi ya sanya daga alaman imani na mutum ya yadda mai Allah na sama to idan ka tambayi mutum ka ce ina Allah yake yace Allah baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa baya sama baya kasa yanzu da annabi ya tarbiba yace ya jariya ayin Allah take laysa fi kulli makan yaya ta faɗi jarabawa sai ba ta yaka kace fil sama ta ma nuna da yatsan ta sama an gano wannan ku da yan asha'ira sun yi kokarin tawilin wannan hadisin saboda sun ga hadisin ya fito baro baro sai suka ce wai wannan da ya tambaye ta ainihin Allah sai ta ce fi sama ai amruhu fi sama wai al'amarin shi yana sama ba Allah ne yake sama ba al'amarin shi ne yake sama to sai ce mata man ana ta ce anta rasultu shi mai ya kamata sai amruhu rasulullah ina ba san gano wannan to so raka shi kokarin tawili to wannan tawilin a ina suka samu wannan kalmar amruhu fi sama kaga sun ƙara wani abu to wannan ƙarin wa yake su ƙara al'asalu fil kalam al haqiqa majaz asali ga magana mutum ya tsaya kan haƙiƙanin abin da aka faɗa ba majaz ba an gani sannan wasu daga ciki sun ce lokacin da annabi ya ci mata ainihin la wai baiwan tana bautan gunki ne wai tana bautan gunki ne annabi yana so ya cire ta daga bautan gunki yana so ya gane har yanzu tana bautan gunki ne ko ta musulunta kisa sai annabi ya ce mata ina Allah yake da ta ce fin sama to ya nuna kenan ta daina bautan gungin nan da ke ƙasa to duk da cewa Allah ba yana sama bane wai sai ya lissa ko ba gane ko ba gane wannan ba eh ita wannan tana bautan gunki gunkin kuma na ƙasa ne tunda ta nuna sama to ta daina bautan gunki amma ba yana nuna wai Allah yana sama bane to zai yi manzan Allah ya bar mutum akan mummuna akida tunda su ɗan asha'ira suna ganin hadari ne mutum ya ce Allah yana sama suna ganin hadari ne a ce Allah yana mai to ga ita wannan baiwan annabi ya kyale ta har gashi an rubuta cikin hadisi ta daga hamta nuna sama ta ce kuma fis sama kuma sai yayi daidai da ayan alkur'ani a amintum man fis sama'i kaga ba bambanci an gane wannan ko to saboda haka kaga wannan hadisin ya ƙara fitowa ƙarara ya goyi bayan wannan aya din da muka kawo din da sauransu an gane ko to sannan shi dangane da shi abin da ya shafi istiwa akwai fa ayoyi da yawa akwai hadisai da dama da suke magana kan istiwa kamar akwai magana abubakar ne siddiq radiyallahu an kamar yadda imamu darimi ya ruwaito a cikin littafinsa an raddu ala bishir al-mirrisi al da kuma an raddu ala jami'a, shafi na 26 ya ruwaito cewa abubakar ya ce ayyuhan nas in kana muhammadun ilahukum allazi ta'budunahu fa inna ilahakum qarmata ya ku mutane idan annabi muhammad shine allan ku wanda kuke bauta masa to ku sani ba lalle abinda kuke bauta ma yaron wa in kana ilahukum allah allazi fi sama idan wanda kuke bauta ma shine allah wanda ke sama fa inna ilahakum lam yamut lalle ubangijinku bai mutu ba summa tala sai karanta wa ma muhammadun illa rasulun qad khalal min qablihi rusul kaga wannan abubakar ya nuna Allah yana ina wa in kana ilahukumullah allazi fis sama'i an gano wannan ku? sannan kuma ga maganan ainihin Umar yana cewa laqitu imra'atan Umar bin Khattab radiyallahu anhu qalu laha khawla bint Salama laqiyat laqiyat imra'atul umar wato wata mata ko umar ya gamu da wata mata yuqalu laha haula ko laqiyat imra'atul umar ko kuma laqiyat imra'atul umar umar ya gamu da wata mata ana kiran matan haula bintu sa'alaba radiyallahu anha wa huwa yasiru ma'an nas umar yana tafiya tare da mutane fastauqafatu sai ta nemi ya tsaya fa waqafa laha sai ya tsaya domin ta wa dana minha sai ya zo kusa da ita wa azka ilaiha sai ya karkata zuwa gare ta yana sauraron maganarta hatta kadar hajata har ta gaba biyan bukatar ta ita wannan tsohuwa din ta gaba biyan bukata a wansa rafat sai ta juya daga umar fa qala lahu rajul sai wani mutum ya ce masa ya amiral mu'minin habasta rajulan min quraish ala hadhihi al-ajud habasta rijalan min ƙurai ala a duk ya kai sarkin mu'minai ka tsare mazaje daga cikin shawa? ka tsare su saboda wannan tsohuwa akan wannan tsohuwa ka zo ka tsayar da manya-manyan mutane masu daraja daga cikin shawa? sai umar ya ce wai laka ta dari man hazihi kai canka, ko ka san wace ce wannan matar da ta tsayar da ni ala ce la ce ban sani ba ala yace hazihi imra'atu sami Allahu shakwaha min fawqi sab'i samawat ce wannan ita ce mace wacce Allah ya saurari kokenta daga can burbushin samai bakwai shine kar sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma wannan matar da take ce ma Umar ya kai Umar wai yaushe ne shin haka za a ci gaba da zalunta mata a take cewa manzo Allah kai ita wanda mata ta zo wajen manzo Allah tace ce ya rasulullah shin haka za a ci gaba da zaluntar mata annabi ya ce me yake faruwa mijina ya mun zihari ko mijina an yi mun zihari ba zai yi alaka da ni ba tsawon na to ya rasulullah menene Allah ya faɗa game da wannan sai annabi ya ce maka ki dakata har sai Allah ya saukar da al'amari sai take cewa ya rasulullah haka za mu ci gaba da jira mata maza suna hawa kanmu suna danne mana haƙƙi ya rasulullah menene Allah ya hukunta game da mutumin da yawa matar shi zai hari sai annabi ya ce ki yi haƙuri har sai Allah ya saukar da al'amarin shi ta ce ya rasulallah in dai ba za ka yanke hukunci kan wannan al'amari ba na kai ƙara wajen Allah tana faɗin wannan magana ba ɓata lokaci Allah ya saukar da wannan aya qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah hakika Allah ya ji maganar wannan mata da take jayayya da kai game da mijinta kuma ta kai ƙara wajen Allah wallahu yasma'u tahawurakuma Allah yana jin tattaunawanku inna Allah sami'un basir lalle Allah mai ji ne mai gani sai Allah ya biya mata bukata ya bata amsa duk tambayoyinta ya warware mata to kaga ita wannan mata Allah ya saurari kokenta daga can burbushin sammai bakul to iya zaman to Allah ya saurari kokenta to ni awa ba zan saurare ta ba in ji umar ɗan kasa radiyallahu anhu shi sa da ta ce tana son ganin umar sai umar ya bar duk abin da yake ya koma zuwa gare ta sai da ta gama duk abin da take yi sa'an nan ya saurari sauran mutane suna fatan gano wannan to kaga wannan yanzu menene aqidan sahabbai game da Allah Allah yana sama ko sai ce wallahi laulam tansarif anni ila al-layl man sarabtu hatta taqdi hajaka wallahi da a ce ba za ta juya daga wajena ba har sai dare yayi sai ta mun tambaya ina ba ta amsa har sai dare yayi wallahi ba zan juya daga gare ta ba har sai ta biya bukatanta an gane ku ya dai gama maganar sa Umar radiyallahu anhu ku duba cikin littafin Imam al-Baihaqi ya fitar da wannan a cikin al-Asma'i was Sifat Darimi ya fitar da wannan a cikin littafin sa Ar-Radd 'ala al-Jahmiyya da sauran littattafai ku kun gani sannan akwai asali na abdullahi bin mas'ud akwai kuma zainab bintu jahash ummul mu'minin radiyallahu anha kanat tafkaru ala azwajin nabi ya kasance zainab bintu jahash tana yin alfahari ga sauran matan annabi tana cewa zawaja kunna ahalikum wa zawaja niyalla min fawqi sab'i samawat ku iyayenku da danginku suka aurar da ku ni kuma Allah ne ya aurar da ni daga can burbishin sambai bakwai da ni da ku haifar daraja nan? ina fatan gano wannan in an samu irin rikici na kishi da to ai ni daɗin abin da ni Allah ne ma ya aurar da ni ku kuma iyayenku ne suka aurar da ku sai ku sai mu saba mu gani da ni da ku haifar daraja sai sauran mata annabi su yi tsit an gane? yanzu kenan ita ta yadda Allah yana ina yana birbishin sammai bakwai ko sannan abdullahi bin abbas shi ma ya nemi izini ga aisha radiyallahu anha lokacin aisha tana cikin ciwon ajali sai ke cewa aisha kunti a habban nisa'in nabi ilai kin kasance mafi soyuwan matan annabi zuwa gare shi wallam yakun sallam yuhibbu illa tayyiban kun shi manzan Allah baya son wani abu sai mai tsarki to a cikin matayensa ba wacce yake so kaman ki wa anzalallahu bara'ataki min fawqi sab'i samawat kuma Allah ya saukar da ki lokacin da munafikai suke miki kazafi na alfasha suna son su jingina miki mummuna abu Allah da kanshi ya kwace ki daga can burbushin sammai bakwai wa anzala Allahu bara'ataki min fawqi sab'i samawat Allah ya saukar da ki daga can burbushin sammai bakwai ja'a bi har ruhul amin mala'ika ruhi amintacce zo da wannan sako daga wajen Allah can sammai bakwai fa asbaha laysa masjidun min masajidillah yuzkaru yuzkaru fihi Allah illa wa hiya tutla ana al-layl wa sai wayi gari wannan aya babu wani masallaci daga cikin masallatan Allah da ake ambatan sunan Allah a cikin sa face ana karanta wannan aya lokacin dare da lokacin yini wani aya ne wannan innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum li kulli imrin minhum maktasaba min al-ithm wallazi tawalla kibarahu minhum wannan aya ana karanta shi masallaci inda ana ambatan Allah ana karanta shi lokacin dare da lokacin yini kaga menene aqidan Abdullahi bin Abbas Allah ta'ala yana can sama ya daidaita akan al'arshi to wannan shine maganar sahabbai in Allah ya kai mu zamu ji maganar tabi'ai da maganar tabi'in irin su maganar Imam Malik da sauransu dangane da a ina Allah yake Allah shi taimake mu an ce lokaci yayi za mu tsaya nan subhanallazi sakhara lana hadha subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik